amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yabo da godiya sun tabbata ga Allah wanda ya haɗa mu a cikin wannan masallaci na sahaba da ke garin maraɗi a ƙasar Nijar a wannan yammaci na Afirka a wannan safiya ta Laraba sha hudu ga watan sha'aban bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da uku hakan ana daidaita shi da kalandar albashi ta turawan ingilishi da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu kamar yadda aka sanar abinda zan gabatar da nasiha a kansa a wannan safiya shi gudunmuwar da mace musulma za ta bada wajen tarbiyyar iyali mace musulma tana da matsayi mai girma a cikin kowace al'umma saboda irin gudunmuwar da take badawa wajen ci gaban al'umman da gyara al'amarin al'umma da kyautata lamarinta musamman ma a janibin tarbiyyar 'ya'ya. Suna sanar cewa mace abokiyar tafiyar namiji take namiji baya iya yin abu shi kadai ba tare da mace ba kamar yadda yake mace ba ta iya yin abubuwa ita kadai ba tare da namiji ba suna bukatar juna suna bukatar tallafawa juna suna bukatar taimakekeniya suna buƙatar haɗa kayansu suna buƙatar tallafawa juna don ganin sun ciyar da al'umma gaba sun kyautata lamurra na al'umma a janibin halitta da janibin da ya shafi matsayi na mutum ya aikata aikin alkhairi ko ya ƙi aikatawa ya cancanci ai masa yabo ko a zarge shi a ba shi lada ko zunubi ya shiga rahamar Allah ko ukuba mace da namiji duk abu ɗaya ne ba za wani bambanci a ɓangaren imani namiji an ce imani mace ma an ce ta imani namiji an neme bautawa ubangiji Allah da ya halice shi haka nan ma mace idan mace ta yi abin kirki ta cancanci yabo za ta samu lada in dai ta yi abin lada ɗin haka shi ma namiji idan an yi saɓanin haka aka yi abin da aka cancanci zargi namiji ne ko mace duk magana kwara ɗaya ce yadda wancan ya samu wannan ma haka zai samu ba su da wani ko sai cikin abin da ya shafi tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah da yin da'a ga Allah da kyautata ayyukansu baki da Kimin da Allah ta'ala ya ce wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun a nan wurin namiji da mace sun shiga cikin al'insa da namiji da mace duk an umarce su da su bauta domin dalilin halittar da Allah ya musu kenan su bauta mishi a babin imani dama abinda Allah ta'ala ke ne ce أني لا أضيء